cikin magabata ya ce abokina ya kasance yana mamaki na yadda bana fashin sallah asubahi da zuwa da wuri ya ce min meye sirrin na ce sirrin shine mata na biyu rige-rige suke yi da hidima wajen kyautata mini ba su taɓa barin aka kiran sallah asuba ba su tashe ni ba saboda kyautatawa ya ce to haka ne sirrin shi ma sai ya kara mata sai gashi ya ma zama liman saboda ya fi ni zuwa da wuri daga baya ya gane cewa ashe shi mai mata ɗaya baya iya bacci da wuri sai ya zo kwanciya bacci za ta gaya mai matsaloli ta ce babu gas akwai matsala